Wasu lokuta tarihin ɗan Adam, Iglesia da jam'iyyun siyasa na adawa an kalkasa su wata shimfiɗar ƙungiyoyin farar hula. An dai har Iglesia da jam'iyyun siyasa na adawa ba sa kan batutuwan addini ko batutuwan neman mulki, amma suka karkata ga kariyar ababuwan da ke amfanin jama'a, 'yancin mutum ko na tarayyar al'umma a cikin zamantakewa. Ƙungiyar farar hula ita ce jimillar ire-iren wannan ƙungiyoyi hanyoyi da ke tsakanin iyali da gwamnati kuma tafiya na tafiya jam'iyyun siyasa na adawa dangance da babbar mahimmiyar garwayar aunin daban-daban na jama'a tunani na ba da kar a garwaya su a bar su ga aikin su na yau da kullum don kar a samu rikitarwa. Wani aiki ne na ɗan ƙungiyar farar hula? To, ya waje balalle a saka haske ƙungiyar farar hula ba ta neman kokowa da iko. Ƙungiya ce mai ta da iko da kwana Zama mai rike da madafan iko da zama mai ta da mai rike da madafan iko da kwana ba ɗaya ba ne ba ra'ayi guda ba ne ba tafiya guda ba ce na gani kan shafin yanar gizo tattaunawar shugaban ƙasa da dukkan masu ruwa tsaki na farar hula abu ne mai kyau amma ina iya saka cewar da karkausar murya dangance da ƙwarayar da ke gare ni a nan Nijar dangance da abin da nake ci gaba da gani ta gefe guda akwai rikita mai tsanani rashin jituwa mai tsanani a fuskar fa'intar farar hula a ƙasar Nijar. Rashin jituwa ta farko ita ce na gwamnati da masu riƙe da madafan da ke dibin da zaran masu ruwa tsaki na farar hula sun soki wani lamari akan aikinsu na sa ido ana ɗaukar su tamkar kamar karnan farautar jam'iyyun siyasa na adawa. Wannan fahimta ce maras kyau. Ya za a kawo hukumomin ƙasa su gane wannan aiki na ƙungiyar farar hula. Hukumomi hukumomi masu rike da madafan iko da gwamnati ya kamata su gane kungiyar horar hula na da aikinta da kuma matsayinta na yin wannan aiki na sa ido na laruwan siyasar tafiyar aikin da za a wa jama'a tana da aikin da za ta yi a tafarkin batun yanci da kuma karfafa tafarkin demokaradiyya ina tunanin da masu madafan iko ya kamata su kawo gyara a kai.